Dandalin BOA. Jama'a Assalamu alaikum. Bayan lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar adawa ta APC da janar Muhammadu Buhari ya lashe sai kuma batun wanda za su yi tafiya tare da shi janar Gareka. Sai eh, mun ga yadda ƙuri'a take tana muna za mu samu hanyar da za mu san daga ina aka fi samun ƙuri'un ko ko daga ina za mu fi samun ƙuri'u idan aka kai ga zaɓe na baɗi don babban abin da zai tasiri shine a ci zaɓa shekara tara general Gowon ya yi da yawancin manyan hafsoshin masu rike sojan ƙasa da na ruwa da na sama da babban mataimakin shi a fadi shi. kirista ne ba wanda ta magana sannan da abiola ya zo aka fara siyasa ya ɗauki sun gibe daga borno musulmi da musulmi kuma an tabbata da gwamnatin lokacin ta adalci da sun suka ci zaɓe duk 'yan najeriya sun san wannan sannan kuma da aka zo aka sake muka aka sake canzawa aka koma soja da ni da marigayi tun da ijabun Allah garkuwar kamshi duk musulmi ne mu kuma daga arewa ba wanda ta yin magana to saboda haka wannan sabon irgilin nan wato na batun sha'anin addini an kawo shi to amma kuma izgilin yana da ƙarfi kwarai da gaske saboda haka yanzu za a ɗauka sai an yi shawara da jam'iyya. jana shin ka yi mamakin kada abokan takararka inda wanda ke bi maka da yawan ƙuri'u ma bai samu ko da rabin abin da ka samu ba? a gaskiya ban yi ba saboda waɗanda suke nan cikin najeriya ne wato sun san 'yan najeriya yawancinsu yanzu sun harzuka duk inda ka je mutane ca suke son gaji wato rashin tsaro din nan na ɗaya na biyu lalacewar arzikin ƙasa ma'adinai an rufe su matasa yawancin ma'aikata ba su da aikin yi sai sace-sace sai kisan kai sai sace mutane eh, a shi kuɗin fansa ƙasar da wato ana cikin mugun tashin hankali saboda ka duk inda ka je a ƙasar gaba da yamma kudu da arewa mutane kukan da suke yi kenan saboda haka idan aka samu aka yi ƙoƙari aka yi zaɓe akan ƙa'ida gwamnatocin pdp mutum ma ba wata tarayya kaɗai ba za a musu kace kace a in Allah ya da saboda mutane sun gaji rashin tsaro din nan da lalacewa arzikin ƙasa abin da muke so ba mu shine batun abin da mutanen Osun suka yi ni na imani shi ba za ta daina zalunci ba saboda haka abin da za a yi shine faɗakarwa ga dukkan mazaɓu cewa su tabbata ƙuri'unsu sun yi tasiri wani shi kaɗai ne maganin abu mun gani a ekiti mun gani a oshun da aka tashi tsaye ba irin harbe-harben da ba a yi ba cikin iska amma mutane suka dage dole aka haƙura aka bar ma ra'u gwamnati saboda haka 'yan najeriya sun san da haka yanzu idan suna so a canza gwamnati sai sun tashi tsaye ƙuri'unsu sun yi tasiri yanzu kuma sai ya fadar gwamnatin tarayyar najeriya inda nasiru adamu helikaya zai mana jagora gwamnatin shugaba jonathan ta mai da martani kan sake zaɓa ko tsayar da janar buhari a matsayin ɗan takarar adawa karo na hudu mai bawa shugaba jonathan din shawari ta fuskar siyasa farfesa rufai ahmad alkali ya ce sun san lagon kayar da buhari abin da suka ya kyau dalilin saboda dama wannan mutum ban san shi kuma shi ma ya san mu an yi guda daya an yi guda biyu an yi guda uku ma an so sakamakon duk wannan abin da aka yi saboda haka ka gani ya kamata muka mu san irin kamun ludayinsa muna ganin wannan abun zai kawo mana sauki matuka a siyan siyasa namu da zamu nan gaba muna son mu roƙi jama'a kan su amfani da sunan kowane shugaban kasa ko shi Johnson din ko kuma mai neman shugaban kasa a ce za a yi waɗansu munanan karame kan jama'a ko kuma zai kawo hautsi ko kuma fitina kasa yan adawa ma ana samun bambancin ra'ayi tsakanin masu matukar marawa buharin baya da masu ganin da an samu sauyi a wannan karan zai fi tasiri wajen tinkarar pdp Sale kwaro sabon fegi da maturu na murna da nasarar Buharin. Musamman ma mu arewacin Najeriya nan muna fama da kalubale na rashin kwanciyar hankali a mulkin pdp ne ya zamanto yau idan aka gaya maka dubban mutanen da suke gudun hijira wallahi sai abin ya baka mamaki to don haka nake kiran 'yan najeriya mu taru mu mara wa janar muhammadu buhari baya don saboda muna ganin janar muhammadu buhari insha allahu zai ceto mana kasar mu daga kangin da muke ciki abin da ya fito zahiri shine adawa za ta shiga zaɓe a wannan karo da karfin haɗin kai da bata taɓa samu ba a shekaru sha shida na wannan demokradiyyar Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Raul Gonzalez shahararren dan wasan kwallon kafa ne dan kasar Spain wanda duk wani mai sha'awar kwallo ya san shi domin ya yi abubuwan tarihi da sa babu wanda ya yi su musamman ma lokacin da yake kungiyar Real Madrid kafin ya tafi Schalke. A yanzu Raul mai shekaru 37 da haihuwa wanda ke dab da shiga matsayin da watakila ba zai iya buga kwallo ba ya samu wani abin kuma wanda ya ce ya fi masa jefa kwallo a cikin raga. Ba wai ya daina wasan bane kwata-kwata domin ya rattaba hannu kan kwantaraki da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Cosmos ta New York a nan Amurka kan zai buga mata. To sai dai kuma babban dalilin sa na yin haka shine zai samu damar zamowa daraktan makarantar koyar da wasan kwallo ta yara da matasa ta kungiyar abin da ya ce dalilin sa na zuwa daular Qatar kenan a shekarun baya. Rahul ya ce wannan yana da muhimmanci a wurinsa domin babu abin da ya fi burge shi kamar ya koyar da wasan kwallon kafa ga matasa ya ga wanda ya koyar shi ma ya zama wani abu a fagen kwallo a duniya ya ce yana kuma da muhimmanci a koya wa yaro yadda ya kamata ya doshi buga kwallo tun bai girma ba domin ya tashi da shi a jikinsa rahul ya ce wannan aiki ne da zai ɗauki shekara da shekaru ba wai na shekara ɗaya ba domin haka ya zo da niyyar zama a birnin new york na lokaci mai tsawo. dandalin VOA. Kuna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. Them to talk about the global village and the market forces. है इतना प्यारा तेरा साथ है इतना प्यारा कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में हमें आना आए हमें आ चोरी चोरी छुप छुप कर kada ku shagala kada ku bari a barku a baya dandalin VOA ku kasance tare da dandalin VOA kowace rana ko da yaushe. de Canil ana tare da dandalin VOA. Yeah.